Sashin Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar 21 ga watan Maris na shekarar 2018. Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Safina Tusa da Sodangi da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai. Ministan watsa labaran Najeriya ya ce 'yan ta'addan Boko Haram sun saki 'yan mata 91 cikin 110 da suka sace a arewa maso gabacin Najeriya a garin Dabci a watan da ya wuce. jami'an afghanistan sun ce wani dan kunar bakin wake ya kashe mutane 26 ya kuma raunana fiye da mutum hamsin a garin kabul 'yan sandan garin austin a jihar texas tana amurka sun ce mutumin da ake zargi da kai hare-haren bamamamai a garin na austin ya mutu bayan da ya saki bom a cikin motar shi yayin da ya ga 'yan sanda suna tunkararsa to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda labarin kungiyar boko haram din suka sako yaran 'yan makarantar sakandare ta dabci har ila yau daga can arewa maso gabas din wakilin murya amurka husaina muhammad ta samu damar tattaunawa da ɗaya daga cikin mahaifan yaran da aka sace bayan haka za ku ji shirin himma ba ta garago wanda ladan ibrahim ayawa ya shirya zai kuma kawo amma yanzu ga labaran duniya Ministan watsa labaran Najeriya ya ce 'yan ta'addan Boko Haram sun saki 'yan mata 91 cikin 110 da suka sace a arewa maso gabacin Najeriya a garin Dabci a watan da ya wuce. Lai Muhammad ya gaya manema labarai a Abuja cewa 'yan matan haɗe da wani yaro guda ɗaya an aje su ne a wurare daban-daban akan hanyar garin Dabci. As of now, I that 91 girls and one boy have been released. Now, uh, and I say it's um, Ministan ya ce ina tabbatar da cewa zuwa yanzu an sako 'yan mata 91 da kuma yaro ɗaya namiji. Wannan labari ne da yake faruwa a yanzu kuma bisa ga dukkan alamu ba a wuri ɗaya aka aje su ba. Ofishin ministan na watsa labarai dai ya ce an saki 'yan matan ne da misalin karfe uku na dare da taimakon wasu kafofi da aka yi amfani da su da kuma taimakon wasu abokanan ƙasar ta Najeriya ofishin shugaban ƙasar najeriya ya ce 'yan matan da yanzu haka suna gida a dabci ana kuma ƙididdigar su sai dai kuma ofishin ya ce babu wani kuɗin fansa da aka biya kafin sakin nasu mazauna garin na dabci sun bayyana cewa mayakan boko haram ɗin sun tuko yaran zuwa garin dabci a cikin motoci tara suka aje su suka tafi har yanzu dai ba a san makomar sauran yaran da ba a saki ba muna da ƙarin bayani a rahotannin da za mu kawo muku bayan labaran duniya Jami'an Afghanistan sun ce wani dan kunar bakin wake ya kashe mutane 29 ya kuma raunana fiye da mutum hamsin a garin Kabul. Jami'an da wasu shaidu sun ce dan kunar bakin waken ya auna wani taron bikin murnar sabuwar shekarar Persian da ake gudanarwa a kusa da wata unguwar musulmai mabiya ɗarikar shi'a a ranar Laraba. Tuni dai kungiyar ta ISIS ta ɗauki alhakin kai harin. Wani mai magana da yawun ma'aikatar cikin gida ta Afghanistan, Nasrat Rahimi, ya gaya murya Amurka cewar waɗanda aka kashe da kuma raunatawa duk fararen hula ne jami'an 'yan sandan da 'yan taimako sun ce za a iya samun karuwar yawan waɗanda suka mutu labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc 'Yan sandan garin Austin a jihar Texas tana Amurka sun ce mutumin da ake zargi da kai hare-haren bama-bamai a garin na Austin ya mutu bayan ya saki bom a cikin motar shi yayin da ya ga 'yan sanda suna tunkararsa. Shugaban 'yan sandan garin Austin Brian Mali ya gaya manema labarai cewa hukumar 'yan sanda tana da yaƙinin ainihin kamannin wanda ya saki bom ɗin wanda suka ce wani matashin namiji ne farar fata ɗan shekara 24. an ga motar shi a wani otal kusa da garin austin ranar talata da daddare zuwa safiyar laraba kafin ya je ya da bom din madugun 'yan sandar ya tabbatar da cewa sun yi yakinin wannan matashin ne yake tayar da bamamai a garin austin din tun daga ranar biyu ga watan nan na maris wanda har mutane biyu suka rasa rayukansu a ciki wasu hudu suka samu kuma raunuka rundunar sojan isra'ila ta faɗa a yau laraba cewa su ke da alhakin kai harin sama da aka kai a shekarar 2007 wanda ya lalata wata masana'antar sarrafa makaman nukiliya ta Siriya. Isra'ila ta ce ma'aikatar da ke yankin Dar al-Zor ta kusanta su fara aikin kera makaman kafin ta tura jiragen yaƙi su wargaza wajen. Bayanin da hukumomin na Isra'ila suka fitar yau Laraba ya hada da wani faifan bidiyo da hotuna da suka nuna yadda harin ya faru. Sai dai kuma Siriya ta karyata cewa tana gina ma'aikatar nukiliya a wajen. ita ma hukumar kula da makamashin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya a shekarar 2011 ta ce mai yiwuwa ne akwai ma'aikatar ƙera maganaɗisin nukiliya a wajen a wancan lokacin babban hafsan hafsoshin sojan isra'ila legionary gadi escort ya ce wannan hari sun yi shi ne don jan kunnen duniya cewa isra'ila ba za ta yarda da duk wasu ayyuka masu barazana ga tsaronta ba shugaban ƙasar myanmar hitin kyau ya yi murabus a yau a yayin da ofishin shi ya bada sanarwa cewa ya yi murabus din ne saboda yana son ya huta. Ɗan shekara 71 da haihuwa, Kewo shine shugaba na farko da aka zaɓa a zaben demokradiyya shekaru da yawa da suka gabata, ko da yake shine shugaban jeka nayika yayin da abokiyar shi Aung San Suu Kyi ke zama shugabar kasar da ba naɗaɗɗiya ba. A ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar, an haramta mata riƙe mukamin shugaban ƙasar. ofishin shugaban kasar ya ce kamar yadda yake a kundin tsarin mulki nan da kwanaki bakwai za a fito da sunan sabon shugaban kasar da zai maye gurbin wanda ya murabus din. To a gaida safi na tisa da so dangi labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. To kamar da muka ambata a fari kun ji labarin cewar kungiyar Boko Haram ta maido da 'yan matan makarantar sakandare ta Dabci wadda aka sace a kwanakin baya. Wakilin murya Amurka Haruna Dauda na da cikakken bayani daga arewa maso gabashin ta Najeriya. bayan cikar mako guda da shugaban najeriya janar muhammadu buhari ya kai garin dabci da ke karamar hukumar busari a jihar yobe inda aka sace waɗannan ɗalibai 'yan mata ɗari da goma yanzu haka iyayen waɗannan ɗalibai sun waye gari ne da farin ciki sakamakon maido masu da 'ya'yansu da 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin suka yi tunda misalin karfe bakwai na safiyar yau ne dai mutanen wannan gari na dabci suka ga wani abu mai kaman almara da ba su taɓa ganin irin ta ba wanda 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin suka yi tattaki da safiyar allah ta'ala suka kuma maido da waɗannan ɗalibai da suka sace suka kuma danka su a hannun iyayensu wadda daga bisani jami'an tsaro suka sake tattara waɗannan ɗalibai a yau da ma da kungiyar iyayen yaran na nagarin Chibok suka shirya kai ziyara ga iyayen ɗalibai na nagarin Dabci wanda suka gayyaci yan jarida zuwa garin na Dabci ko da isan yan jarida zuwa wannan gari sai suka ci karo da wannan lamari inda jami'an tsaro suka taka musu birki tun daga mashigar wannan gari na cewa ba za a ba su damar shiga wannan gari ba ga ma ɗaya daga cikin abokan aiki na da ya kasance cikin wannan tawaga na yan jaridu ke bayyana min abin da ya gani wa idanunsa ka kamar haka. Mun bar zama tun karfe shida mun shigo da su karfe bakwai. Na'am. Mun zo bakin gate din eh. na sojoji checkpoint bakin gada. Haka. Sai soja suka ce bara mu shiga cikin da eh. koma. So mutane saura kuma suna ta komawa. Suna ta suna ta tafiya a kudin da yanke su ba musu. O ku journalist na ka ana ku shiga. Eh amma mutane haka suna wucewa kai. Eh. Sai daga baya sun da ne muka ji labari a cikin garin ga yan eh. boko haram na suna zuwa kamar kilomitar away eh. su waye suka baku labarin cewa yan boko haram suna zuwa wa'yansu mutane wani mutum ne ya shigo da farin kaya ya zo checkpoint din soja ya yi magana sai ya juya to dama sojojin kuma ta waya akan magana ya sa su ke babu hmm. muna sai a wurin sai muka hango motoci daga gabar da suna tafowa dir kamar mota bakwai ko takwas na yan boko haram ni dinnan na ga motocin suna shiga cikin garin da suka shigo cikin garin suka tsaya daidai shi kasuwa sai suka sauke yaran nan gaba daya. Guda nawa ne motocin kai ka gani? Kaman bakwai ne ko takwas. Kai da idanun ka kaga waɗannan motocin? Ni na gan su da ido na suna tabowa daga gabar da zafi. Wani irin motoci ne? Silos silos ne suka shigo da su. Kai a matsayin eh. ka na dan jarida mai aiki ɗaukan hoto ka ga yara hakan nan a cikin waɗannan motoci ko kuma motoci? Ni na ga yaran nan na yi hira da mu. daya daga na samu biyar mm. ido da ido na na ɗauke su hoto sannan ko mun yi hira ɗaya daga cikin Malam Bashir Alhaji Manzo dai shine shugaban yayan ɗaliban dabcin da aka sace da kuma ya tabbatar min abin da ya wakanin kamar haka. Sun kawo yaran da kansu sun zubar sun koma. Sun kawo yaran su da kansu? Eh. Caman kaman kuna da labarin yadda aka suka kawo yaran? A mota mana suka kawo su kawai suka sauke suka koma. Su Boko Haram din? Eh. motoci nawa suka zo da shi mota tara ne na ya lafiyar su take eh to la eh to yanzu kan kunna lafiyar su kan eh likita ya bincika yi kai akwai yarka eh. da aka sace kai ma ciki ta samu dawowa eh ta dawo ta ta dawo shi ma dai malam muhammad musa na ɗaya daga cikin iyayen wanda ya ce yana matse lokacin da 'ya'yan kungiyar boko haram din ga 'ya'yan nasu har zuwa tsakiyar cikin garin dabcin ba tare da wani fargaba ba gaba abin da ke cewa yanzu dai ciwon wanda suke hannu abinan ɗari da bakwai a lokacin da suka zo muna bakin hanya hmm. lokacin da yaran suka shigo da motocin da tara na iguwa yana gaba hmm. motan ya iya yan mata baya karshe yan mata kawai dai ka gane da sun shigo da motocin yaki ka ce kamar da igwa motar yaki kenan eh ku kun ga wannan motar yaki da idanunku malama mai ganin cewa kai kana ce Allah kamar yadda nake magana da kai hakan ina tsaye a bakin tasha inda ka same ni ka dauki labaru ina zaune a nan eh. mu biyu da wani mutum na uku muna tsaye a bakin wannan kwaltan hmm. suka zo da na ga yaran nan sai na lead down na fashe da kuka sai suka daga mun hannu eh yaran sai muka zo eh su yaran suka daga mun hannu sai na fashe da kuka akwai yar mu a ciki haka da na ɗora hannu akan sai suka kira mu sai suka ce ku zo sai muka zo mm. sai suka ce ga yaran su wa suka kira ku sai yan boko haram din insha Allah Haruna suka kuma danka muku waɗannan yara suka damka mana yaran mu suka sauka suka ce mana kuma suna tabbatar mana da cewa ba wani ba wani abin nan kudin da aka ba su suka saki yaran nan sun sake su dan Allah ne kuma sun su ban san cewa yaran nan musulmai bane mm. sai da suka je suka ce suna azumi suka ba su suka yaruwa suka ce musu sun dauke su ne sun mai da kristan ne yaran nan mm. amma suna ba da hakuri da Allah su yi hakuri za su dawo da sun mm. kristan din guda ɗaya ma mm. sun ki su dawo da ita suka ce mata ta karbi kalmar shahada ta ce ba ta karba ba kamar yadda nake magana da kai haka na tambayi wani eh. da ana cewa sauran yarinya da ɗaya daga cikin wannan yaran kenan da take cewa ai ta ki ta karbi kalmar shahada ne shi yasa suka ce ba za su sauke ta ba suka koma da ita eh wato guda ɗaya a cikin waɗannan yaran ba su dawo ba eh sun koma da ita amma guda biyar daga ciki Allah ya musu rasuwa yanzu guda nawa aka dawo da su takamaimai guda ɗari da bakwai ne haruna ɗari da bakwai insha Allah eh to ai abin da ake bada shi ne ɗari da goma aka sace ka ce guda biyar kuma Allah ya musu rasuwa mm. to abin adadin da ake bayarwa ya fi ɗari da goma kenan eh ya fi ɗari da goma da wannan yaro namijin ma ya dawo ƙaramin yaro. O akwai namiji a ciki ma ba duka bane mata? Eh, eh, wannan batu dai na suko waɗannan ɗalibai ya sake buɗe sabon babi ne game da harkokin tsaro a wannan shiya na yadda waɗannan 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram da ake cewa an ci ƙarfin su suka sace waɗannan ɗalibai su kuma sake dawa da su da kansu suka kuma fice ba tare da ma an tanka musu ba da cewa akwai yawaitar jami'an tsaro a wannan gari na Dabci. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To har ila yau dai Husaina Muhammad ma daga Maidugurin ba a barta a baya ba domin ta samu tattaunawa da ɗaya daga cikin mahaifin waɗannan yara da 'yan Boko Haram ɗin suka sako. Husaina? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. An kana ɗaya daga cikin iyayen 'yan matan da aka sace kuma sai ga shi kwatsam yau an fito muku da 'ya'yanku kamar yaya wannan abu ya faru. Wallahi haka dai ya faru ga mutum yanzu muna cikin murna da kuma farin ciki a rayuwa. Abun farin ciki muke ya'ya ne a gaban mu aka zo aka sauke su a motoci. Eh. Daga nan muka tafi da su gida kamar 'yata kam don ina ɗebi yara sun kai goma sha biyu a cikin mota na go daga bakin kwalta zuwa cikin gari. kuma duk sanannu ne yaran wanda na san iyayensu. Eh. Biyu ne daga ciki wanda ban san iyayensu ba domin yan dama turu ne. To da na kawo su gida gida na sauke su ɗayar na ce za mu je asibiti ta ita ma ta sauka gidan kawayen nata. Eh. Na na dawo akan zan koma in je in sake ɗaukowa sai Allah ya sa kuma na gama suna fe da mota ana ta ɗaukowa yara ana shigowa da su sai wani ya tare ne ta ai yar kama an kawo sana cikin gida. Eh. To da na zo gida na a mata da maza ba ma inda za ka bi ka shiga. To a nan ne dai ake ta murna wannan ya faɗi wannan wannan ya faɗi wannan dai ana ta murna. To mm. daga nan kuma da muka tashi sai na ji labarin cewa an ta ai ana tara yaran a duba su a asibiti. Kafin a mm. kawo muku yaran ku kuna da labarin cewa dama za a shigo da yaran ne a yau ko kuwa kawai ba zata kuka gansu. A'a labarin da muke da shi akwai wani gari da ake ta gumsa. Mm. dan ni a kowanne da kira a garin yace gashi nan ba waɗannan mutanen da motocinsu sun zo sun sauke yarinya yar makaranta ta cikin garin gumsa eh. sun ta. to ina suka yi na tambaye sai ta ma ai sun iyo yamma mm. to a yamma muke buga fulani da suke wannan wajen su ce a ba su gan su ba daga baya wani wanda ya ce bai su ba sai sake kira na ce ga sunan fa suna wucewa ta garin mu to akwai garin da ake cewa turban gida mm. to a wannan garin za ka sake kiran mu a waya aka ce gashi nan fa suna ɗaga mana hannu sun wuce kuma da yaran 'yan mata a cikin mota. Mm. To daga nan daga dikirbin gidan to da yake tsakanin ba nisa da wani gari ana samar bo kilomita uku ne ma A a bo ma sai wani aika yi nan mota ta wuce da yara a ciki sai muka ce to mu wani mutum kari inda za su je sai muka nufi kamar bakin makarantar da muke so nake so in je fasilin ni na cikin mota don mutane ma suna ce min kar ka je kar ka mm. nake wallahi tsance ina zuwa daga zuwa na bakin kwalta mm. ga sun tsaya bakin kwalta da motocin su rodi rodi da dukkan su da rawani da max da max a fuskan su mm. da kuma irin rokin lantarki nan da motoci na mai a cikin wannan mota ɗayan kenan wanda ba su dauki yarinya ko guda ɗaya gaske ba sauran kuma suka dinga sauke yaran a gaban mu yara da yake sun yi tafiya wajen kwana hudu suka ce suna cikin mota ake tafiya da su sun gaji yawanci yaran faduwa za su yi wannan da taki haka muka ga daukar su ne muna shiga da su gari. da Husaina Muhammad daga Maiduguri. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha bakwai yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Imma ba ta garago. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau kuma shirin ya kicibis ne da wani ɗan taliki ɗan ƙasar Ghana da ke zaune a nan Amurka kuma ya kwashe sama da shekaru ashirin idan muka tsunduma cikin shirin za ku ji sunansa kuma da abin da yake yi tun daga wannan lokaci kawai yanzu da farko dai ga bakon namu domin ya gabatar da kansa da kansa. Sunana Abdulbasit Nuhu Abbas. To Malam Abdul Basir Nuhu Abbas daga ina muke magana da kai ne a halin yanzu? Daga New York insha Allah. New York na Amurka kenan? Iya na Amurka ina zaune New York Bronx ba. To tun yaushe ka zo na Amurka? A kikanin gaskiya na zo Amurka kusan shekara ishirin kenan ina jin da wasu yaya ma kai insha Allah. Turka shi. To tun da Abdul Basir ya zo Amurka wani irin aiki yake yi ko kuma wace sana'a yake yi ne? a kikanin gaskiya kamar da ka sani na zo amurka da farko wato da na zo business ne wani business kamar ka so kayan afirka haka zo da shi wato kamar dinke-dinke irin namu na hausawa hmm. da ake yi to a gaskiya da na da niyan komawa na yi amma da na sai na ga cewa kai bari na zauna kawai da cikin haka <laughs> sai na zama har yanzu kusan shekarun na sai dai a je a dawo insha Allah kusan yanzu ai zaman ma yafi nan yafi yawa nan to amma me burge Abdulbasi har ya kai tsawon wannan lokaci ya koma komawa gida Ghana to gaskiya ne kai ne kasan lamari na rayuwa kuma da yake yadda lamarin mu na tattalin Afirka yake tafiya wanda ke bayi da garanti kuma ka san idan ka zo turai aiki ne zaka ringa aiki kamar agogo saboda me ba lokaci amma duk da haka sai na ga cewa a kusan nan ana samun rufin asiri da sauransu a ina jin dalili kenan da yasa kaga har yanzu ba mu koma ba amma insha Allah ana da miyan komawa to amma tun daga wannan lokaci sayar da kayayyakinmu na Afirka kake yi ko ko ka sake wata sana'a tuni ina jin tun da nazo tun da nazo ban taba ban yi ba amma har yanzu hakikanin gaskiya nikan yi daya daya wani lokacin mukan bara aiko mana sai mu saida kuma akan saya yanzu haka ina maka maganar nan ma yau ce da an ka zo min da wani insha Allah kafta ne haka da wando kamar guda biyar ko shida haka insha Allah to me za ka bar waccan sana'a ka kama wani saboda ka san da'iman kana aiki kana neman eh, ci gaba ne ko ba haka ba mm. kuma ko da yake da muka zo na yi aiki a kamfani na eh, surfani kuma har yanzu ma ina da mashin a gida nikan yi ɗaya da haka ko da ina bukatar yi makai na dinki nikan yi insha Allah. To tun daga wannan lokaci da aka ajiye wannan sana'ar wani aiki ka kama kowace sana'a ka sake? Gaskiya ne da na bar wannan sana'a um, na yi aiki wani kamfani ana ce da su mechanical mirror muna yin design na glass na dakuna na decoration haka sannan kuma da na bari sai na koma surfani na yi aiki wulare daban-daban wanda yake kamar wulare kusan biyar ko shida haka saboda lokacin aikin ba da tabbas kamar contract contract ne idan kun ya kare sai kuma ka nemi sabo wato aikin zigizan kenan ko embroidery nan haka suke fadi to da ainihin aiki ya slow sai na koma na ainihin jan taxi ina jan har yanzu dabar eh, aikin da muke ciki kenan muna kuma gode ma Allah ala kulli hali insha Allah suna in ce aiki bai da wahala ne da ka ce ka aje wannan kama wannan har sau biyar babu wahala kamar yadda na fice ma wato contract ne shi wannan aikin zigizan idan aka samu aikin za a iya ayi wata biyu ko wata uku wani lokacin ma wata ɗaya kuna yi da idan ya kare da yake mun san kamfanonin kuma da yake nan muna zama zama na musulunci zama mai kyau muna zaman yan uwantaka kuma um, duk lokacin da ainihin hankin ka ya sanyi idan ka kira dan wasu ce ka zo wurin su ana aiki sai ka je ka yi sai sa sai muna yawo ko ina muka ji labarin aikin sai ka ga mun je mun yi insha Allah kuma bai tsinkewa a bai tsinkewa wani lokaci dai yakan yi sanyi a ku zauna gida kusan sati daya akwai sati biyu sai kuma a sake kiran ku ko kuma ku ku kira ku ji mai ke tafiya to amma na ji wasu na cewa a nan ƙasar lafiyarka ita ce jarinka idan baka da lafiya ko aikin yi ko kuɗin haya na yi mutum wahala wato abin da aka ce ake cewa bil kuma kai gashi ka ce kukan yi sati biyu ko uku wani aiki bai shigo ba to ya kenan wallahi wannan magana kan babu shakka ai dan wa wato kaga kasashen turai suna bar mutum kasan ko kai wane ne kuma idan ka zo nan kana sanin kimar lokaci domin um, kowane lokaci mutum kana da ajandan da ke gabanka ba ka zama haka kawai ba ka da abin yi ko ba ka da wani tunani idan ka zo turai to za ka sake da'iman zai saboda shi kake ganin a duk lokacin da muka tafi a gida sai kaga ana ganin mu kamar yanayin mu ya sake saboda nan ba irin kasashe mu bane kamin gafara da ake zaman bin inuwa rashin aiki rashin nayi zaman kashe wando nan ba haka ba saboda a biyan kudin daki ga light bill ga wasu ababa dai wanda yake dole ka tashi ka saya kan kafanka don ba kai ba ba wanda zai maka to yanzu ka ce sana'a tuki kake yi ya sana'a tuki take a nan kasar alhamdulillah sana'a tuki nan ko sari kash sai dai abdulbasi lokaci ya daga mana hannu a cikin shirinmu na gaba ka ci gaba da mana bayani masu ware lokaci ya yi muna abin da ya saba don haka a cikin shiri na gaba kun ji ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin bakon namu abdulbasid nuhu abbas da cubahiro jodo ne da ya daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ayawake ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Riga da busa take riga Riga da fulani. Riga babu busa kashe manta ana tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Sara To mai gida a dawo lafiya. To mai saurare ya san cewa haɗura a kan hanyoyinmu na hallaka bayan Allah fiye da wasu manyan cututtuka. Shin ka san cewar sama da mutane dubu uku ne ke mutuwa a duk rana ta Allah? Ka san miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon haɗura a kan hanya a duk shekara. A saboda ganin yadda za a rage haɗururruka a kan hanyoyi, sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC ya ƙirƙiro da wani sabon shiri mai suna a dawo lafiya. To baban mayar Allah kare a dawo lafiya. Za mu gabatar da wannan shiri ne a shirinmu na hantsi a kowace ranar Talata. Za mu yi ƙoƙarin tattaunawa da mahukunta da masu ruwa da tsaki a kan zirga-zirgar ababen hawa don rage haɗura kan hanyoyinmu. Kada a mance shirin a dawo lafiya zai zo muku ne a shirin hantsi na kowace ranar Talata. Misali karfe takwas na safe agogon Najeriya da Nijar, bakwai na safe agogon Ghana da GMT. sai a ci gaba da sauraron sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakon farko ya ce al'ummar garin Dabci muna taya ku murnar sako yaran makarantar Dabci da Boko Haram suka sace. Hakan ya nuna mana gwamnatin Najeriya da gaske take yi wajen wadata 'yan Najeriya da tsaro sako daga safarawa hakilo almajirawa da salisu almajirawa malumfashi. Sai kuma sako na gaba ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa Allah sarki 'yan uwanmu matan makarantar dabci wallahi yanzu haka mun san kuna cikin wani hali na aljarnar waina sama zafi ƙasa zafi addu'ar mu kullum ita ce Allah ya fitar mana da 'yan uwanmu Allah ya kubutar da 'yan uwanmu daga hannun 'yan Boko Haram amin sako daga Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada da Ibrahim Musa Wada barikin ladin jihar Plateau sako na gaba ya fito ne daga Nura Sani Rijau da Babangida Yusuf na fada da Mansur Baba Wuro suka ce assalamu alaikum alaikum VOA Hausa. Hakika mun ji daɗi kwarai da gaske dangane da maido da 'yan matan garin dabci da mayakan boko haram suka sace makonni hudu da suka wuce muna fata sauran 'yan matan cibok da ba a gano su ba su ma a gano su cikin koshin lafiya da walwala sai kuma sako na gaba ya ce salam voa hausa allah ya sa wannan labari da aka samu na 'yan matan garin dabci ya zama gaskiya ba tare da an yi amai an lashe ba kamar yadda aka saba sako daga sadi sa'idu daura sai kuma sako na gaba ya ce assalamu alaikum shirin VOA Hausa. Hakika sake wasu daga cikin 'yan matan makarantar garin Dabci da kungiyar Boko Haram ta yi abin farin ciki ne musamman ga iyayen yaran da fatan Allah ya bayyanar da sauran waɗanda aka sace amin summa amin. Sako daga Abubakar Sadiq Bilal da Khadija Abubakar Bilal. Sai kuma sako na ƙarshe ci haba gwamnatin jamhuriyar Nijar a gaskiya wannan matakin da kika ɗauka na tsawwala wa kamfanin jaridu akan haraji ya yi yawa sosai saboda haka muke fatan zaki sassauta musu domin kaucewa karbar cin hanci da rasha wajen cike gibi sako daga sani gule kamfala malam madori da amina adamu malam madori To kafin mu karkare ga ta sada su dangi da takaitattun labarai. Ministan watsa labaran Najeriya ya ce 'yan ta'addan Boko Haram sun saki 'yan mata 91 cikin 110 da suka sace a arewa maso gabacin Najeriya a garin Dabci a watan da ya wuce. Lai Muhammad ya gaya manema labarai a Abuja cewa 'yan matan haɗe da wani yaro ɗaya an aje su ne a wurare daban-daban akan hanyar garin Dabci. Jami'an Afghanistan sun ce wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kashe mutane 29 ya kuma raunana fiye da mutum 50 a garin Kabul. jami'an da wasu shaidu sun ce dan unar bakin waken ya auna wani taron bikin murnar sabuwar shekarar fasiyan ne da ake gudanarwa a kusa da wata unguwar musulmai mabiya ɗarikar shi'a a ranar laraba 'yan sandan garin austin a jihar texas ta nan amurka sun ce mutumin da ake zargi da kai hare-haren bama-bamai a garin na austin ya mutu bayan da ya saki bom a cikin motar shi yayin da ya ga 'yan sanda suna tunkararsa. shugaban 'yan sandan garin austin brian marley ya gaya manema labarai cewa hukumar 'yan sandan tana da yakinin ainihin kamannin wanda ya saki bom ɗin wanda suka ce wani matashin namiji ne farar fata ɗan shekara 24 To madalla safinatu masu sauraron mu nan kuma za mu dasa aya sai kuma can an jima da dare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ita safinatu sada su dangi da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Gresham da ta hada mana sautin sai ku ta bada umarni sai kuma injiniyan mu ta yau malama Zainab. Ni Nazir Ahmad hausa ke cewa mu huta lafiya yanzu sai a gyara zama domin sauraron shirin yau da gobe.